kamar yadda na ce waɗannan littafin guda biyu babi uku nake so mu karanta a cikinsu babin aure da babin kasuwanci da babin gado duka waɗannan karatu ne masu sarƙa wani lokaci sai ka kai da awon hakki baka da shi a duka waɗannan bangarorin guda uku kuma a nan mu'amala take fadi abinda Allah bai sharanta ba ka sharanta kuma su haƙoƙi irin waɗannan mu'amala suke tsallakar da mutum wani lokaci a gaban Allah kuma suke dulmiyar da mutum a gaban maliki mutum ya je lahira yana da ayyukan lada irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma waɗannan mu'amalolin suke mutum muta abu a yi mishi fallasa ya zama fallasasshe. ga ladan sallah irin na manzan Allah sosai ga ladan azumi irin na manzan Allah ga ladan sada zumunci irin na manzan Allah ga ladan hajji ga ladan kaza amma irin waɗannan mu'amalolin su kai mutum muta shi sa na ce za mu yi nazari akan waɗannan abubuwan guda uku in mun nazari a kansu sai mu koma mu karanta littafan daga farko su zuwa ƙarfi kaga mataki na biyu su mu mamaye waɗannan babobin kenan yanzu kaga abin da ya kamata a same ka gane cewa wannan babin da muka karanta na auren nan Matsaloli guda nawa ma aka tattauna tukun adadin kada ma ya gagare ka faɗa tunda yanzu matsala na ƙarke shine mas'alan nono ko mas'alan nono da shayar da nono da bambanci lokacin da nono ya da ruwa da abubuwan da muka yi magana a kan shi makon kuma nono ai karatu ne mai cin gashin kanshi wannan malam haskakawa kawai yi. haskakawa kawai ai ko alakar nunu da Allah ya ajiya ga mata ai qur'ani ya zo da shi wa kawaiba ataraban ba magana nono ake yi ba to Allah zai taimake mu saboda haka tantance masailin guda nawa ma aka tattauna cikin su guda nawa ka rike kare zama adadin ya gagare ka sai ka gana ta rigima akan wai asuwaci tsawon nan ne za a daina ci koko da wannan ka yadda shi ka yadda aka gada ma a ta eh, ba ya bayar da cikin tsoron da ka gana tattauna a kai shi ga rigima haƙoƙin mutane jirgi a kanka ka je kana rigima akan wai tsawon aswaki Allah sauke to rashin abin yi da kuma wani lokaci ba komai a kai sai ga ana ta ɗaukar wasu abubuwan da bai kamata a rigima kan su ana ta rigima Allah ya kare mu kitabul buyu wannan babin zai yi bayani akan ƙwalle-ƙwalle ba kitabul bai'i bane ba littafin ciniki ba ne, cinikayya saboda kulle-kulle na ciniki yawa gare shi to wa huwa yalzamu bil qawli addali ala ar al-batini ku kalli ka'idan ciniki wa huwa shi kasuwanci yalzamu bil qawli yana tabbata ne da furuci addali wanda ke nuni ala rida akan yadda albatini amma yaddan ɓoye yaddan ɓoye shi yake ci mu ciniki ko ko wani ɓangare na ciniki tun da za mu ci gaba ne zan maimaita huwa yalzamu bil qawli ciniki yana tabbata ne da zance adali mai nuni alin rida akan yadda albatini yaddan ɓoye saboda <clears throat> ita zuciya ai ba ganin ta kake ba to a faɗi wani wani lafazi wanda ya nuna zuciya ta karɓi wannan abin to da nan ciniki ke kulluwa a matakin farko wabil jabi mataki na biyu ciniki na kulluwa da amsawa da amsa istijab wato an nemi ayi abu kuma an amsa an yi wannan abin wal mu'aqati ciniki na kulluwa akan bayarwa da karba kawai na shigo inda kake ciniki ne na ce nawa wannan ka ce min dubu ɗaya kawai na zaro naira dubu na baka ka miko min abu ban ce maka na sayar maka ba ka ce na saya ba ai ba wannan magana ai ko dai ka san abin da zo ma shi shi ne wannan ga tana ulaci ce kai kuma ka gaya mu kudin ta dubu ɗaya ne ko sai na sa hannu na zaro dubu ɗaya sai na miƙa mu ban ce maka na saya dubu ɗayan ba kai ma baka ce man ka sayar dubu ɗayan ba amma kawai na baka ka karba shine mu'afat mi kirkiriya to gairu mawqufin ala qabdin shi ciniki ba yana kulluwa ne akan karba ba hmm, ka wani karatu ciniki ba yana kulluwa ne akan karba ba karba cin gashin kanshi yake yi idan na ce maka nawa wannan ka ce min dubu ɗaya sai na ce maka na saya sai ka ce na sayar shi nan. ciniki ya kullu karɓa fa za mu magana shi amma kulla ciniki ya kullu shi ne ce gairu makofin alaƙabudin wala khiyari majalisi babu zaɓin majalisi wato don muna zaune wuri guda nawa wannan dubu ɗaya ka sayar min e eh, na sayar na saya shikenan akwai abin da ke cewa khiyarul majlis shin khiyarul majlis yana cikin <coughs> kabdu ne ko ko yana cikin <coughs> ko ko yana cikin lafzu ne akwai sabani ai akwai hadisi manzala sai ai yace albay'an bil khiyar malam yatafarraqa haka ne ko masu kasuwanci mai siyarwa da mai siye suna da zabi mutukan ba su rabu ba to wani irin rabuwa rabuwa na zance ko ko rabuwa na wurin zama idan na ce maka na saya ka ce ka sayar ƙila na tsaya ina ƙirga kuɗi ko na tsaya na ɗan magana da wani ko na tsaya ina da waya ina waya <clears throat> ba ka da khiyari idan an yi aiki da wancan hadisin na khiyari <clears throat> sai na tsaya ina waya sai wani zai ce min to nawa wannan sai na ce min shi to dubu ɗaya sai ce na ma sai ma ƙara maka naira ɗari to ba na ni shi wani ya riga ya saya ba amma da tunikin ya kullu ya biya bai biya ba <clears throat> ba ya tsaya yana waya ba ko ya tsaya yana wani abu to a nan wurin in na saida ma wani malin ya ce ba a yadda ba ba a yadda ba kada mutum ya ɗauki wancan nasin ya ce ai masu ciniki biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba rashin rabuwan ba dalilin rashin rabuwa na magana ake magana rabuwa don lokacin tattaunawan in bai kare ba to akwai zaɓi amma in tattaunawan ya riga ya kare cinikin ya riga ya kullu shi ma wannan zamu dawo kanshi duk kowane kuma magana ne ya faɗa maka ijiya yi zamu dawo kanshi wani lokaci ne mutum yana majalisi yana zaune a wurin kuma an sai da mai da kaya zaka iya sayarwa yana wurin kafir ya saya bai ba da kuɗi ba ai wani lokaci ne mutum zai zama yana zaune a wurin ka saya ya sayar baka da iko ka sayar wani uzuri ne ake karba wani wuri saboda shi wancan hadisin ya ce albayyani bil khiyari ko tunda nan dai ba hadisi bane amma dai <clears throat> in ka duba asalin hadisin masu kasuwanci sana da zabi mutakar rabuwa to kenan yanzu idan na ce maka wannan dubu ɗaya ka ce ka sayar sai na tsaya girgan kuɗi sai wani man iya zuwa janye kayan sai ce na saya na sayar na sayar maka akan kaza kenan yayi tunda akwai zaɓi? ko ku a'a za a yi amfani da ni wala ya sumu ala saumihi ne a wani lokaci ne wala ya sumu ala saumihi ma yake aiki to wannan ai ba tayi ne, ciniki ne an riga an kulla shi tayi daban ciniki daban to wani lokaci ne wancan yake aiki wani lokaci ne wannan yake aiki فما كان فيه حق توفيه أجبر البائع على إقباضه فما كان فيه حق توفيه abinda ke da haƙƙin a cika shi ujbiral ba'i ala iqbadihi to wajibi ne mai siyarwan a tilasta shi ya cika shi don abubuwan sayarwa iri-iri ne wani abun sayarwan aunawa ake yi ana bukatan a ga an cika shi to me sai da kaya wajibi ne a sa ido a kan shi rika cikawa saboda abun aunawa ake yi diba-diba ake akwai abubuwan da ba aunawa yake ba abu dunkulalle ne yanzu kama a ce wannan gida ne dunkulalle to aunawa za a yi kilo nawa za a samu shi ai ba kilo za a samu <clears throat> gidan ne za a kalle shi to sai a siye shi a dunkule akwai abin da ke awo ne kila hatsi ne ɗiba za a yi to a matsa ma mai saidawa <clears throat> ala iqbadhi a tabbatar da ya cika kuma ya bada sannan wa gairuhu abin da ba aunawa ake yi ba shi ma a sa wanda aka saida maka wanda ya saida kaya a tabbatar da ya ba da shi ila akuya ce aka saya to akuya auna ta za a yi a ce tiya nauni ko tiya kaza ai sai an kwankwaze ta ta zama nama shine kila za rinka awon kilo kilo a tilasta mishi ala takhliyati akan ya mika wannan kayan bainahu wa bainahu mutamakkinan fihi cinikin ya zama bainahu wa bainahu tsakanin shi badawan tsakanin shi da wanda ya sai kayan mutamakinan minhu wato kayan ya zama ya fada hannun wanda ya saya shine mutamakin ba an ce mai sayarwa ya mika ba to ya zama tamakkunin kayan ya koma hannun wanda ya bada kuɗin shi walahu habsuhu rahanan samani shi mai sai da kaya ya samu ya rike kaya jingina saboda kuɗin shi nawa ne wannan hulan naira dubu ɗaya to na saya sai na shafa sai na ji ba kuɗin to bari zan je gida a ɗauko to shi mai kaya ba da kaya a ya samu ya rike kayan ya zama rahanu daidai wannan lokacin wannan kayan sun shi kayan jingina yana zama ne mazanin kuɗi da ala daga kallon shubuhohin ba sau da an riga an kasuwanci yanzu wannan kayan ba kayan sayarwa ba ne zan maimaita wannan karatun walhu habsuhu tunda ai karatun sama an ce idan ka sai da kaya a matsa ma in kayan cikawa ne ka cika sannan a samu makuni, bainahu wa bainahu ka miƙa ma mai wanda ya saya ko in ba abin awo ba ne, to shi ma dai a matsa ma mai saidawa ba na ya riga ba kuɗi ba to ka bashi kayan shi to su ya zama ga kayan mutum tun da siniki ya kullu ka riga ka sayar mishi ya saya ya shafa aljihu ba kuɗi to ba magana tafi maka da kaya don aksarin mutane suna wani irin kasuwanci suna huda da 'yan kasuwa wani irin kasuwanci murɗaɗe ba kamar mutum ya buɗe shago kawai sai mutum ya zo shagonka sai ya ciniki sai ya gama ciniki sai manta irin rigan da ya cire shi ne kudin yake ciki wai sai ce maka in ya je gida zai aiko da kudin wa ya kashi ai ba a yadda ba wani kasuwanci ne ku ba tsara ma kanku kuke yi ba ruwan Allah da shi da mai siyan da mai siyarwan ba ruwan Allah da su lokacin da za a kulla kasuwancin ba an kulla shi ne akan bashi ba in ka san za a kulla kasuwanci akan bashi ne sai ka faɗa kafin kulla shi in ko an kulla shi baka faɗi bashi ba to biya za ka yi ba magana ka je gida ka ɗauko ba magana ka ce ba a san ka ba ba magana ka ce wa abokin ka ne duk ba eh, ba wannan maganan ba ba wannan magana ba ruwan wani abokin ka duk ba shi ake magana ba nan ita shari'a ba ta da wannan ka manta da rigan eh je ka dauko dama ya kowa zaka yi ko to me ka koma wanda zaka aiko shin ka bashi kudin sai je maka da kayan da dama zuwa biyu ya riga ya kama ko zuwa biyu bai kama ba to don me za a tafi da kaya a ce za a zo da kudi saboda me ina rawan da zuwa da ka ko ka ce kash ashe wannan da na cire nan kudin yake to je ka ɗauko wani ma bayi da kunya wallahi zai ke karban kayan mutane da da shi ya ce na aiko da kudin ba ma wai ya manta da rigan ba ne ba ya kama ka wani uzuri ba don wani zai kama ka uzuri ce kash tabbas na manta da rigan ne wani shi ya mafi ƙarfin na kawai zai haɗa kayan ka ne ɗauko min kaza ba ni kaza ba ni kaza nawa kenan dubu biyu zan aiko da shi saboda ya rena Allah kai maka rena Allah kuma makasuncin ba da Allah take na la kake ina ruwanka da wani ai ba magana ta maka da kaya ba zai yiwu ba shine malam ya ce wala ko habsu ko rahanan bai samani ya samu ya rike kayan amma in ya rike kaya tunda a riga an yi ciniki to ya zama rahan ya zama jingina saboda mai bai samani wannan ba nan ba sababiya bai sababi samani watalafuhu ƙabla ƙababihi minhu to amma fa in kayan ya halaka gabanin wancan ya je kawo kuɗi to ba ruwan shi kun yi ciniki sai ka tuna aini ganda da ka cire a gida inan kuɗin yake sai ka ce mashi to bari in je ɗauko kuɗin ko da ka je ka dawo shi kuma sai naɗe ƙila kayan shago ne sai dan aje yi jina wani hidima sai wani ya sace da ka kawo kuɗi ina kayan nan sai ya ce to ai an sace to falahu talafuhu mai sai da kaya shi zai asara ya baka kirga maka sabo ka bashi kuɗi in babu ka tafi abinka na wannan rahanin ba didi ki da rahanu ba kuma za mu zo rahanu don akwai shi marhuni wanda aka bashi ajiya na wadi'a ko ko aka bashi rahan aka bashi ya aka karbi jingina a hannun mutum akwai lokacin da yake biya akwai lokacin da baya biya to wannan biya ake za mu zo kan jingina fa in qabadahu wa tarakahu indahu fa huwa wadi'atun amma idan ya lala kudin kayan ya biya shi kuma ya bashi kudin sai tuna ab ai tana da yawa ya ce bar kayan a shagon to nan wurin ba sunan shi ciniki ba ba sunan shi jingina ba sunan shi wadi'a sunan shi ajiya saboda haka in wani abu ya same shi to ba za a je babin ciniki ba ba zai a je babin rahani ba za a je babin wadi'a ne za a je babin ajiya ne to in ko ajiya ka ba mutum to shi mai ajiya aminu amintacce ne in ka kai mutum ajiya sai ce an sace shi ke nan sai ka kaɓa rigar ka tafi saboda shi ne an san ajiya ya aji ajiya amintacce ne idan a wannan lokacin sai ka je su siyayya sai ka dawo shi kuma hidindimin kasuwanci sai aka sace ba shagon shi ka siyayyan ba ba kuma shi ka ba ajiya ba ba hidimin jama'a ya san an sace ba kai aka sace ma ba abin da mishi shi mu zai haɗa maka komi ba saboda wannan lokacin ba bai'i bane ba kuma rahani bane amma da idan da ka saya ba kuɗin ka je ka kawo mushi kuɗin ne to wannan rahani ne yana bacewa hadiman kasuwanci yasa aka dauke to shi an gane wannan ko sai mu tashi wa yushtar fi sarfi wannan dai ajiyoyi ne muka yi kalmomi ne kuma abu wata wataƙila idan muka zo mako mai zuwa za mu shiga ban san nan za a tashi ba na dauka cikin auren muke ban san za mu shiga nan ba kila akwai shimfiɗan da ya kamata mu yi amma dai tun da bin littafi muke yi sai a rike wannan a matsayin ajiya kila in mun dawo mu sake buɗe wasu abubuwa ciki kafin mu ci gaba kila zama ku shimfiɗan da za mu yi mako mai zuwa inda tsawon ran fa Allah ya ce mu ke mu. amma ɗan uwa yanzu za mu sake shiga sabon tsari wanda shi ma yana da wuraren da wallahi da mutum